yayin da shugabanni da kasashen duniya daban-daban ke haduwa da dubun dubatan 'yan afirka ta kudu a babban filin wasa na soweto inda ake gudanar taron girmama nelson mandela wasu shugabannin kungiyar matasa a afirka sun fazargi wasu shugabannin kasashen afirka da kaulin bila amalin a wajen taron karama mandela da wasu kungiyoyin matasa suka yi shugabannin matasan sun fa kwatanta nelson mandela a matsayin mutum na karshe a karni na ashirin da ya kwato 'yancin jama'arsa matasan a ƙarƙashin inuwar kungiyar african youth forum sun ce abun kunya ne kaji wasu shugabannin kasashen afirka na yaba gozantaka da ma sanin ya kamata na marigayi mandela alhali su a zuciyarsu ba haka zancen take ba alhaji ahmad lawal na rusushiyar kungiyar nebo to nebo ya ce akasarin shugabannin da ke kan mulki a yanzu a afirka da ke cewa suna juyayin mandela yan kaulin bila amalin ne saboda abin da suke faɗa ba suke haka duk mutumin da ka same shi a afirka in ya mulki bai su sauka in ban da mandela shi kaɗai shine ya sauka ba tare da ya ya nemi sakwantan ba kuma idan ka duba yawanci da suke saukan sun ba ba sa sauka fi sabilillahi suna sauka ne a lokacin da suka ga abin ya kure musu sai sauka amma ina son tabbatar maka shi Mandela ya sauka ne fi layi. don haka yabon da suke yi suna yi ne kawai da saboda su ma duniya ta tuna da su amma ba wai don suna yi bane abin da ke cikin zuciyarsu bane suke faɗa idan da abin da ke cikin zuciyarsu suke faɗa da ba za su tsaya su ne ya kamata su yi koyi da Mandela ne bai kamata su tsaya ba sa koyi da shi ba don haka kaga abin da suke ma ya zama bai da amfani don ya kamata su koyi da shi ne shugaba ne da ya kokari da ya tam guda ɗaya kawai ya ce shi ya tsufa ya ba ya ce ya ba na baya don su ci gaba da mulkin ƙasar sa Afirka kuma haka har ya koma ga Allah baya sa bakin shi a mulkin ƙasar sa Afirka wannan shine shugabanci iyaka ce ba da shawara amma ba za ka taba ji an ce maka yau Mandela ya faɗa ba kaza kan shugaban ƙasa saboda kaza ba yanzu ka duba abin da ke faruwa a nan sai ka samu tsofin shugabannin kasa da shugaba da jaka ana cacan baki which is kaga bai kamata ba so wannan abin da Mandela yayi ya kai sauran shugabannin duniya su yi koyi da shi yanzu dai lokaci ne ke iya tabbatar da koshin shugabannin Afirka za su yi koyi da Mandela wajen rashin amincewa da ta zace ko kuma a Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya